رحمه من ربك انه هو السميع العليم ya kai wannan manzo muna aiko da manzanni don jin kai daga ubangijinka ga waɗanda aka aiko musu da shi hakika Allah mai jin maganganun bayansa ne masanin ayyukansu da niyoyinsu babu wani abin da yake buya a gare shi daga cikinsu